Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babi Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata tara ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ambasada linda thomas greenfield ta kai ziyara arewa maso gabashin kasar ghana kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun niger amma kafin nan ga babu yakub makeri da halin da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar Nukiliyar Saprosia bayan da Ukraine da Rasha suke zargin juna akan halin da aka kai a cibiyar ta nukiliya a kwanan nan. Guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a ƙasar Japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nukuliya wani gagarumin kisan kai ne. gabaki daya guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaƙi na tsawon lokaci a ukraine wanda zai iya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya tana aiki tare da turkiya akan yiwuwar fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine amma yunkurin na fuskantar cikas daga girman yakin a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin karin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da ƙananan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a los greek a jihar kentucky wanda ambaliya ta shafa ya ce makasudin ba shine komai ya koma inda yake kadai ba rayuwa ma ta inganta fiye da yadda muke a baya akalla mutane 37 ne suka mutu sakamakon ambaliyar a makon da ya gabata bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya kai ma'aunin santimita 26 a wasu yankunan gabashin jihar kintaki cikin sa'o'i 28 kacal gwamnan jihar kintaki andy bashir ya faɗa a jiya litinin cewa hukumomi na sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin kungiyar tarayyar Turai ta ce ta gabatar da wata takarda ta karshe don farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran ta shekarar 2015 a daidai lokacin da aka kammala tattaunawar kwanaki hudu a kaikaice tsakanin jama'an Amurka da na Iran a birnin Vienna. An tattauna duk abubuwa da suka dace, kuma yanzu abin da ya rage shine takardar ta karshe. ko da yake bayan kowane muhimmin batu da ke kunshe a cikin takardan akwai batutuwan siyasa wanda ke buƙatar yanke shawara a manyan birane in ji babban jami'in harkokin waje na eu joseph borrell ya kara da cewa idan aka samu amsoshi masu gamsarwa to za mu iya sanya hannu a kan yarjejeniyar yana faɗa yayin da eu da iran da amurka ke shirin barin birnin na biyana tun da farko wani babban jami'in kungiyar tarayyar turan ya shaidawa manema labarai cewa ba za a sake yin wasu sauye-sauye a kan takardar da aka shafe watanni goma sha biyar ana tattaunawa ba ya kuma ce yana sa ran samun hukuncin ƙarshe da bangarorin za su yanke cikin 'yan makonni kalilan. kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ambasada linda thomas greenfield ta kai ziyara arewa maso gabashin kasar ghana inda ta tattauna da manoma da 'yan kasuwa ga hawa abdulkarim da ƙarin bayani talk about peace, progress, and food security in Africa. Wakilar Amurka a Majalisar dinkin Duniya ambasada Linda Thomas Greenfield ta yi kira ga Rasha da ta daina ɗorawa wasu alhakin hare-hare na gaira ba dalili da take kai wa ƙasar Ukraine inda ta buƙaci ƙasar Rasha da ta dakatar da yaƙi tsakaninta da Ukraine ta kuma fara bayar da gudunmuwar samar da abinci a duniya. Jakadiyar Greenfield ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kawo ziyara a arewa maso gabashin ƙasar Ghana an bangare na ziyarar rangadi da ta yi a kasashen ghana da uganda ziyarar jakadiyar dai ya kasance domin tattaunawa kan yadda rikici tsakanin rasha da ukraine ya shafi kare martabar abinci a duniya da kuma ganawa da wasu manoma domin sauraron kalubale da suke fuskanta samun jari babban matsala ne a fadarta don haka ne hukumar ta usid ta sanar da bayar da kuɗaɗe masu yawa domin tallafawa manoma ta hanyar taimaka musu wajen magance kalubale da suke fuskanta ta kara da cewar ghana tana da albarkatu da take bukata domin inganta samar da abinci wasu mata 'yan kasuwa a ghana suka bayyana cewa bana suna fuskantar karancin abinci saboda maiwa na najeriya ya shigo kasuwa na ghana kaɗan aka samu suna n'a lawo shekarar da ba shigo da kaya ba ba kaya wai ruwa ya ya bata maiwa da maiwa da ya shigo amma yan najeriya suka maiwa yan najeriya amma ghana da maiwa mu bai ba maiwan har na najeriya ka kawo shekarar nan ba a samu na ghana ba a na ghana da bai yi ba na najeriya da su suke kawowa ciniki ba sai shi hakan ga ga wanga mun kawo tun last two weeks kin da shi one month ba da kugure bai kare ba abin yayi sadan da yana da sauki ne me shi ya sai sunana maimunatu gaus tun da muke sai kayan gaba mu taba sai guja 21 miliyan ba wake ba mu taba sai shi 20 miliyan ba amma shekaran ga mun sai saboda shi shekaran ga kayan yayi tsada kwa wurin cinikin fa yayi ka kasance ba ciniki kan don tun da safin wani biyu muka fito ma baka sai da komi she ka wuce gida don kaya ya yi tsada saboda shi da ana karba kotoku 20 yanzu 50 gana ake karba kin gane kayan shekaran ga kaya ya tsada masara kotoku da masara kwatako 1 miliyan yau masara kwatako 6.5 Malam Jafar Dan Kobiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya ce, kamata ya gwamnati ya bullo da wasu sabbin tsari wajen harkokin noma hakan zai taimaka a rage samun karancin abinci a Ghana da kasashen Afirka. To kalubalen da ke fuskantar mu yau shine manoman mu ba su iya su shuka su samu abincin da zai iya ciyar da mu balle hal mu ce za mu sayar ma wasu waje. Shi yasa in mun duba sai mu ga shinkafa shinkafa sama da kashi hamsin da muke amfani da shi Ghana kasashen turai ke fitowa yana zuwa Ghana a hal ila yau ya kai abun da bai kamanci a ce ma mun kawo shi cikin Ghana ba ana zuwa da shi kamar rogo kamar masara kamar maiwa da sauransu shi yasa in mun iya mun sake duba yanda shukin mu zai za mu sake shi ya a taimake mu ya kara da cewar gwamnati ya taimaka wa manoma da jari da kayan aiki sannan kuma ya bullo da wani sabon hanyar da za a dinga amfani da su a daina dogaro da ruwan sama Shi ne farko gwamnati ya taimaki manoma da kayan aiki Shi ne tractors harvesters planters da sauransu sannan yau manomi bai iya ya samu jari saboda kudin da ake karawa kai bai iya biya shi sa gwamnati ya duba ya iya taimake shi ya ba shi jarin da zai iya yana biya kadan kadan ba tare da an kara mai kudi da yawa ba sannan na gwamnati ya duba wannan jingina da muke yi na hadari in ba yi hadari ba mu duk muka sai bata ya kamace mu duba mu sake shi wakilar amurka a majalisar ɗinkin duniya thomas greenfield ta ce gwamnatin amurka yana taimakawa manoma da dala miliyan biyu da digo biyar ta hanyar usaid a duniya hawa abdulkarim yankwaniya sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa abdulkarim Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa ana ci gaba da tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan jihadin Islama na Falasɗinu yayin da aka shiga wuni na biyu. ina so na sanar da majalisar game da abubuwa da ke biye da tsagaita wutar shine yadda yake tattali da rikici in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya a gabas da tsakiya to winsland yana faɗa wa mambobin kwamitin sulhu daga birnin kudus duk wani tashin hankali zai haifar da mummunan sakamako ga falasɗinawa da isra'ila kuma zai yi mummunan tasiri akan duk wani ci gaba da aka samu a fannin siyasa kwamitin ya yi zaman gaggawa a jiya litinin bisa bukatar kasashen china faransa ireland norway da kuma hadajiyar daular larabawa domin tattaunawa akan kazabin tashin hankali da ya barke a ranar juma'a a daidai lokacin da isra'ila ke kai hare-hare kan wuraren da kungiyar jihadi ta islama a zirin gaza mayakan su ma sun mai da martani da harba rokoki sama da dubu daya a kan isra'ila a ƙarshe jami'ai sun faɗa a jiya litinin cewa wata gobarar da ta tashi a tashar mai a yammacin cuba ta fantsama zuwa tanki na uku a daidai lokacin da jami'an kashe gobara ke kokarin kashe wutar wani ma'aikacin kashe gobaran ya mutu wasu goma sha shida kuma sun ɓace tun bayan da gobarar ta tashi a tashar jiragen ruwa ta matanzas a daren juma'a bayan da wata walƙiya ta dalla hukumomi sun ce wasu fiye da ɗari ɗaya sun jikata ciki har da mutane 24 da ke kwance a asibiti da farko dai walƙiyar ta haifar da gobara a kan tankin mai guda kacal sai dai kuma cikin sauri ta bazu da sanyin safiyar rana asabar zuwa tanki na biyu lamarin da ya janyo fashe-fashe da dama a wurin fashe-fashen sun yi sanadin asarar rayuka da ma'aikatan kashe gobara da wasu kuma da suka bata jama'ai sun ce gobarar ta bazu zuwa tanki na uku da yammacin ranar lahadin da ta gabata kuma yanzu tana barazana ga na hudu daga cikin tankuna guda takwas na asali gwamnatocin mexico da venezuela sun aike da tawagogin ma'aikata domin taimakawa jama'an kashe gobara na cikin gida kashe wutar hukumomin kasar na amfani da jirage da jirage masu saukar ungulu da ma jiragen ruwa wajen kokarin dakile gobarar a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abin da yawanci ma suke masu wutan nan shine sai a zo a kalli gidanka kawai idan baka da prepaid meter da ake magana nan sai a kalli gidanka kawai sai a ce wannan gidan dubu ashirin wannan gidan talatin wannan gidan kaza. Suna ba wani su angonni wuta angonni masu arziki angonni tala kuma da suka fi yawa ba sa ba su kuma ana ce mu tara kuma ya biya dubu sha biyu inda ba su ba mu wuta ba to mu ba za mu biya su right namu ne mu samu wuta ai an kuma ya kamata gwamnati su ga inda za su subsidizing shi prices din so that kowa ya ji daɗin wutan. Mazauna birnin lafiya da kewaye kenan fadar gwamnatin jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya dangane da ƙarin kuɗaɗen wuta barkatai da kamfanin rarraba lantarki na yankin ke yi musu a dakace mu. wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an Madalla, mazare bacin lantarki na ci gaba da zama babban kalubale a wasu daga cikin kasashen Afirka da suka hada da Najeriya. wannan kalubale ya dabaibaye walwala da harkokin ci gaban al'umma a yankunan karkara da birane na kasar kwayan kwanakin da suka shuɗe mazauna birnin lafiya fadar gwancin jihar nasarawa da ke tsakiyar najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin rai da damuwa kan yadda mahukuntan kamfanin samar da lantarki a yankin ke tauye haƙƙi da 'yancinsu na 'yan ƙasa. sunana bukari abdullahi na ta'ala daga lafiya mun yi tattakewa ne zuwa ofishin nepal lafiya saboda kasancewan ƙara kuɗin da suka kara daga watan february muna biyan dubu biyu da ɗari takwas sai suka ƙara zuwa dubu uku da ɗari hudu watan uku kenan a watan hudu suka ƙara sai koma dubu hudu da ɗari takwas watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan wa'yansu dubu takwas wa'yansu dubu goma to muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bil na dubu sha biyar kowane gida kenan kowane gida kowane gida na biyan baka biya ƙasa da dubu goma sha biyar in dai a lafiya ne kuma ba wai kuma ana samun wutan bane da yawa akwai angwani a lafiya yanzu awoyi uku awoyi hudu ko suke samun wuta a rana ɗaya to ya zaka ce irin wannan kuma su biya dubu goma sha biyar ne muka kai korafin mu wajen nepa ko da dai mun sani federal government ta cire tallafin daga nepa amma bai kamata ya tsada haka ba shi sa muka tattake muka je muka kai musu korafin mu akwai abubuwan da muka rubuta muka ba su akan cewa ga abubuwan da muke so su me kuke me kuka rubuta wani bukatu kuka eh, gabatar eh maganan cewa kudin dubu sha biyar gaskiya ya mana tsada na biyu su kokari su raba mana prepaid meters in za raba prepaid meter ba mu jin zai yi tsada haka ba na ukun shi kuma mun san prepaid meter in siyarwa suke sai muka ce me yasa za su siyar mana da prepaid mita har ya kai dubu sittin da hudu hmm. muna so su raba mana prepaid mita kyauta ba na siyarwa ba tunda federal government ta ce a raba prepaid mita wajejen da ba su da wuta a yi kokari suna samun wuta daga awa uku awa hudu ne ya kai awa goma ko zuwa awa sha suna ba wani su angonni wuta angonin masu arziki angonin talaka kuma da suka fi yawa basa basu. kuma ana ce ma talaka kuma ya biya dubu sha amma karshen korafin mu abin da muka rubuta a wasiƙa mu shine no electricity no payment inda ba wasu ba mu wuta ba to mu ba za mu biya su ba Ga alama dai wannan matsala ta kudin wutar lantarki ta shafi dukkanin magidanta mazauna garin lafiya waɗanda ke da mita da kuma waɗanda ma ba su da ita. Sunana Grace Amurikpa. Ni dai ina amfani da prepared mita ne. An so gaskiya abun ba sauki an kuma muna roko gwamnati su duba su ga inda za su yi su tamake mu a nasarawa state kaman kina amfani da me da me a gida fridge da hita da iron ba kya ganin kamar wa'annan abubuwan ne sa yake jan wutan shi yasa dole ki biya kuɗi mai yawa mm, to but right namu ne mu samu wuta ai an kuma ya kamata gwamnati su ga inda za su subsidizing shi prices din so that kowa ya ji daɗin wutan sunana umar ibrahim mazaunin lafiya a fadar gwamnatin jihar nasarawa a watan da ya wuce nan kuma wato watan yuli sai an muka wayi gari kowa an zo an ce wa kudin wuta fi yanzu zaka biya dubu goma sha biyar ne to matsalan ba biyan kudin wutan dubu goma sha biyar ba na farko yadda ake ba da wutan ya ragu na biyu idan kai karamin ma'aikaci ne wannan yana nuna cewa kai ba za ka iya yin amfani da wuta a gidanka ba saboda albashi mafi kankanta misali a gwamnatance da ake biya shine dubu talatin wanda gwamnati ta amince mafi karancin ma'aikaci zai amfani da shi sai aka zo aka baka wuta aka ce a wata za ka biya dubu goma sha biyar abin da yawanci ma suke masu wutan nan shine sai a zo a kalli gidanka kawai idan baka da prepaid meter da ake magana nan sai a kalli gidanka kawai sai a ce wannan gidan dubu ashirin wannan gidan talatin wannan gidan kaza ba za la'akari da menene ma a gidan ba wannan kusanci shine halin da muke fama da shi a harkar wutar lantarki a nan lafiya idan ya zama cewa za a kawo abun da kai dan kasa ne amma ba za ka mora ba saboda wani dalili na rashin karfin da ya sa baka kai ka mora ba to wannan ya nuna akwai matsala to nan gaba za mu ji matakin da matasan lafiya suke shirin ɗauka da kuma matsayar gwamnatin jihar ta nasarawa akan wannan batu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jiko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma. Masu sare kwamar awal isa da ke zaman shugaban matasa a lafiya ya bayyana mataki na gaba da za su ɗauka muddin kamfanin lantarkin yankin bai kare haƙƙinsu ba. Da ba samun wutan muna biya daidai da wayanda suna samun wutan. shi mun yi magana mun yi magana har Abuja mun rubuta mun kai cewa ga abin da fa yake faru kuma su sun sani domin mun yi magana su area manager zan eh, area manager na lafiya south da area manager na lafiya north mun faɗa musu sun sani wannan magana to amma ba su doke mataki ba shi yasa mun tattake da shugaban mu shi Abdullahi na ta'ala mun nuna musu da cewa rashin goyon bayan mu to amma idan kuka duba wannan matsala kusan za a ce duk fadin Najeriya haka ake samu me yasa kuke ganin kamar naku ya zama daban a duk Najeriya zan ya tabbatar miki da cewa Nasarawa sai su ne ne masu biya kuɗin wuta mafifici domin ina da abokanai ina da abokanai masu wanda suna zama abuja suna faɗa muna abubuwan su suna biya na kuɗin wuta bai kai namu na nasarawa state ba kin gani shi yasa mun duba da cewa iyayenmu suna cikin kunci wai su banda kuɗin wuta akwai abubuwan da suke yi babu kuɗin akwai abubuwan da ya kamata sai an kawo wuta mutum zai yi to wani lokaci sai kana bacci ma da daddare su kana kawo wuta to za ka tashi ka je ka aikin wai ka yi bacci mun ba su mun ba mu ba su lokaci idan mun gani har yanzu ba mu samu achievement ba definitely za mu sake mu yi kuma in Allah ya yarda wallahi hajiya ni as a youth leader akwai su yaran muna muna muna cire su ne in ba ka da su da dama sun ji za su yi fada da mutane ne kuma sun sani sun ce idan kun zo magana wuce za su za su yi fada da su kun ce ah, a zuwa ga baka same shi a cikin zaman lafiya ba so don da akwai channel na ya kamata mu bi mun bi right channel din kuma ba su zo sun gyara ba dan mu sake mu bi the same channel din kuma ina tabbatar musu da cewa zanga-zanga na zamu zai fi wancan in Allah ya sa ya da domin wancan ne ta takewa domin su san da cewa mun faɗa musu ba su yi ba kuma muna da matakin zamu dauka amma kwamishinan labaru na jihar Nasarawa Honorable Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta tinkari mahukuntan kamfanin lantarkin dangane da wannan al'amari. Gwamnati ba ta yi ƙasa gwiwa ba, ta bi diddigin wannan maganar zuwa Abuja cewa su duba kukan jama'a. Ba da ɓata lokaci ba sun amince cewa za su yi gyara amma abin da suka faɗa cewa dalilan da ya sa su suka kara kudin eh, wuta shine kowa ya san batun gas ya kai naira dari takwas da wani abu ba lita tunan wannan abun an yi shi don jama'a ne za su san me za su yi jama'a su yi hakuri a saurare wannan hukuma na wuta tunan wutan ba na state ba ne. kenan mutane su saurari har lokacin da ita hukumar wutan lantarkin za ta zo ta ba su sauki kenan? e ta yi alkawari cewa za ta duba wannan koke-koke na jama'a kukan su an ji kuma za a share musu hawaye. honorable yakubu muhammad lawal kenan kwamishinan labaru na jihar nasarawa a nigeria kuma shine makin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaimu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Leherison wacce ta rawaito cewa jamhuriyar Nijar ce ƙasa mafi arhar man fetur a Afirka ta yamma a bisa la'akari da wasu bayanan da ta tattaro daga gidajen man kasashen wannan yanki a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. yare ta ce duk da ƙarin kuɗin gazuwal ko kuma man dizal ɗin da aka fuskanta a Nijar. har yanzu kasar ce ke da mafi rangwamen farashin man fetur wato essence da man diesel idan aka kwatanta da halin da ake ciki a burkina faso da benin da mali da senegal har ma da kasashe masu arzikin mai irin su nigeria cote d'ivoire da ghana jaridar lebanon na cewa algeria ta koro wasu 'yan niger 'yan rani sama da 200 a ci gaban matakin korar bakin da gwamnatin kasar ta sa gaba mutanen waɗanda aka isa agadas da su a farkon watan nan sun hada da mata sha bakwai da budurwa ishirin da wasu 'yan samari goma sha hudu kafin a fara mai da su yankunansu na asali jirar ta ce kimanin 'yan nishar dubu biyu ne kasashen algeria da libya ke korowa a kowane wata a tsawon watanni biyar na farkon wannan shekara kuma a cewar kungiyar ƙasa da ƙasa ta msf 'yan nijar sama da dubu goma sha hudu ne algeria ta soke su a bana Jaridar La Rue de l'Histoire ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da jagoran 'yan adawa shugaban jam'iyyar Madal Lumana Tahir Saidu. Jaridar ba ta yi bayani ba a game da abubuwan da shugabannin biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa da aka yi a fadar shugaban kasa a washe garin bikin ranar samun 'yancin kan Nijar. Jaridar Le Monde na cewa Dubin wani jami'i ta cika bayan da ya shafe watanni da dama yana rubda ciki akan kudaden fanshon tsohon shugaban kasa marigayi tanja mamadu jerar ta ce ainihi wannan jami'i daga ma'aikatar kuɗi ta ƙasa aka tura shi fadar shugaban ƙasa domin ya yi aiki a sashen kula da harkokin kuɗi saboda haka iya nasarar tsara hanyoyin fitar da kudaden fanshon marigayi tanja mamadu yana handamewa kafin asirinsa ya tonu lamarin da ya sa kusoshin fadar shugaban ƙasa suka buƙaci ya koma inda ya fito. Makarƙare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa ministan koyar da ayyukan hannu Kasim Mamman ya buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta tura jami'ai domin su gudanar da bincike a ofishinsa bayan da ƙungiyar ɗalibai ta usn ta zarge shi da hannu a almundahanar kuɗaɗen wasu kayayyakin karatu jerel ta ce a wasikar da ya aike wa shugaban hukumar ta halsiya minista Mokhtar ya ce ba zai yi wa doka katsalandan ba saboda haka a yi bincike kamar yadda doka ta ba da izini a yi wa kowane ɗan ƙasa. Sule Mummuni Barma, miyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar Nukiliyar saprosia bayan da ukraine da rasha suke zargin juna akan halin da aka kai a cibiyar ta nukuliya a kwanan nan guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a ƙasar japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nukiliya wani gagarumin kisan kai ne gabaki daya guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaki na tsawon lokaci a ukraine wanda zai iya yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin karin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da ƙananan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a los greek a jihar kentucky wanda ambaliyar ta shafa to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakub magiri da ya karanto labarai da kuma salaman abu da ya daidaita mana sauci da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc